وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina godiya ga Allah ta'ala mai komi komi wanda a cikin hikimar sadakar darawarsa subhanahu wa ta'ala ya sake kaddara mana kasancewa a wannan majalisi mai tara albarka na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan yammaci na lahadi 14 ga watan ramadan hijirar farin jaka da annabi muhammad alaihi abdul salatu a tamu da 1440 daidai wanda ya daidai da tara ga watan mayu miladiyar annabi isa 2019 idan lissafin ya inganta a irin wannan lokaci da muke tafsir alkur'ani mai girma kuma muna cikin sura mai albarka suratu tauba a jiya mun kwana a aya ta 112 yau za mu tashi farkon aya ta 113 fadar Allah ta'ala ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu a'udhu billahi minash shaitanir rajim ma kana lin النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم نعم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له فلما تبين له أن أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم نعم فيما تقدم من السورة أمر أو أمر بمقاطعة جميع الكفار في جميع المعاملة وهنا يؤكد أن المقاطعة حتى في الدعاء لهم والاستغفار وإن علاقة الدم لا تنفع إلا idza adamat alaqatul lafida fa qala ta'ala a ayar da muka ji baya Allah ta'ala yayi bayani da umurni na cewa al'ummar musulmi ta yanke alaka kwata-kwata tsakaninta da kafirai a cikin dukkanin nau'o'i na mu'amalar yau da gobe kamar yadda ayoyi suka fayyace mana zare da abawa sannan a nan gaba kuma a wannan ayar da za mu ji da abin da zai zo nan gaban wannan aya din Allahu ta'ala yana umurni ne cewa har addu'a ma kar a yi musu har addu'a ba ya halatta musulmi ya ma ainihin mushiriki ko arni addu'a bayan mutuwarsa tare da cewa alaka ta jini ba ta da wani amfani ma damar an rasa alaka ta akida inda akida ba ta hada ku ba to alakar jini ba ta da wani amfani kenan kada wani alakar shi da kai a babin kusanci na jini ya zama ka fifita wannan akan alakar ka da shi a babin kusanci na akida wanda kuke akan akida ɗaya ta cewa Allah ɗaya ne abin bauta ba tare da an haɗa shi da kowa ba babu kokonto alakar ka da shi ta fi ƙarfi akan wanda ɗan uwanka na jini amma kuma kirista ne ko ba ma guje ko abin da ya kama da wannan to sai Allah madaukakin sarki ya ce ma kana lin nabi wal ladina amanu bai dace ba ga annabi da waɗanda suka yi imani bai kasance daidai ba ga annabin Allah da waɗanda suka yi imani da annabin an sawa lil mushrikin su zama suna roƙawa mushrikai gafara suna roƙon Allah ka yafe mawane bayan mutuwarsa yana shirka walau kanu uli kurba Allah ta'ala ce ko da da ya mutun nan ya kasance ɗan uwa ne na jini ko yana cikin yan uwanka na jini yana cikin danginka in har ya mutu mushriki baya halatta kai roƙi Allah ta'ala ya gafarta masa kace Allah ya ji kansa Allah ya mushi rahama babu ba halal bane in dai kana da imani sai dai in baka da imani ne kuma to sai ka abin da ka dama amma in dai imani na cikin zuciyarka to Allah ya ce bai dace wa annabi da masu imani ba bai kamaci annabi da masu imani ba ba daidai bane ba ga annabi da wanda duk yayi imani ya zama yana roƙon gafara wa mushriki wannan kawo ko da ɗan'uwansa uwansa ne na jini zawi Karaba, yan uwa na kusa na jini ka abi talib kamar abu talib ammun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ammin manzon Allah ne da abu talib da baban manzon Allah wa da gani ne kuma duk wanda ya karanta tarihin musulunci ya san irin gata da abu talib yin manzon Allah da irin nuna kauna da soyayya da yamma Muhammad dan Abdullahi saboda dan dan dan uwansa ne mutanen da suna mutunta 'ya'yan yan uwa ƙwaran gaske a mafi yawan lokaci ma sai mutum ya fifita dan dan uwan shi akan ɗansa haka mutanen da suke saboda haka Ali bin Anifin Abi Talib yayi ma manzon Allah ta goma shi ƙwarai ya mutunta shi ya darasta shi ya ba shi kariya to amma a tare da haka Allah ta'ala ce bai dace wa annabin Allah ya roƙa mai gafara ba wala yastaghfir lahu ba zai ce Allah ka gafarta ma Abu Talib ba ba zai faɗa ba duk da mutuntawa da Abu Talib ya masa duk da kyautatawar da Abu Talib ya masa duk da irin rukun da ya masa kasancewar ya mutu ba imani ya haramta ma manzon Allah roƙa mashi gafara imani yana daga cikin dalilan da za su sa 'yan uwantaka ta dore ya zama yana da imani ke ma kana da imani kenan alakar ku sai ta zama alaka ce dorarriyar alakar da bata ta yankewa tun daga nan gidan duniya har gobe kiyama shi yasa Allah ta'ala ce bai dace wa annabin Allah baya kamata ga annabi da waɗanda suka yi imani su roki gafara wa mushriki ko da kau dan uwa ne na jini ƙarshen yan uwantaka na jini akan wanda ya mutu akan shirka Abu Talib dan uwa annabi ne na jini in har zaka karanta tarihin annabi sai suna Abi Talib ya shigo ciki dan an yi lokacin da shi ke bawa annabin kariya an yi lokacin da shi ke yake rike da kansakali na faɗi tashin manzon Allah a babin ci da sha da sauransu amma a tare da haka Allah madaukakin sarki ce bai dace wa annabin ya roki Allah gafara ma Abu Talib ba wa kazalika sa'irul mu'minin Haka nan duk sauran mu'minai ma in dai kana da imani baya halatta gare ka ka roki Allah cewa ya gafarta ma dan uwanka da ka san mushriki ya mutu wannan baya halatta ko kaɗan duk mumine gaba ɗaya nuhu an zalika an hana mu haka an hana kowa in dai kana da imani ka roƙi gafara ma wani mushriki bayan mutuwarsa lidawi qarabatihim likamal almuqaba'ati bayna al-ummati al-muslima wal kafira wannan ya zo ne dan ya tabbatar da cikakkiyar yankewa tsakanin al'umma musulma da al'umma kafira mutane musulmai da waɗanda ba su ba masu imani da waɗanda ba su ba an rarrabe ba ruwan ba ruwan biri da gada ne a su ake ko ba abin da ya hada wannan da wancan a mu'amalar yau da gobe an ce kowa ya kama gaban shi so bayan mutuwa ma ba ka da dalilin da zaka ce kana fatar har ne dan dan uwanka ne ku tashi tare ba dalili dan dan uwanka ne na jini kana fatar ku Allah ya muku gafara tare da shi bayan shi ya mutu yana shirka ya mutu yana kafiri Allahu ta'ala ya hana wannan ga duk mai imani al'umma musulma ba ta da alhaka da al'ummar da ba ita ba wadda take mushrika a babu roƙa musu gafara ko abin da ya kama da haka min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana ma al'umma musulma mumina cewa waɗancan mutanen da suka mutu kan shirka 'yan wuta ne Allah ta'ala ya tabbatar a alkur'ani duk wanda ya mutu yana shirka wata zai saka shi duk wanda ya mutu yana shirka wa man yushrik faqad harrama Allah faqad harrama Allah alayhi alayhi janna, wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimin min nasir wanda duk ya mutu yana shirka Allah ta'ala ce Allah ya haramta mishi aljanna faqad harrama Allah alayhi aljanna Allah ya haramta mu mushriki shiga aljanna sai ya faɗi inda zai kai shi sai ce wa ma'awahun nar makomar sa wuta ce to wanda Allah ya ga maka inda zai saka mushiri, bai boye maka ba a fili tamkar rana lokacin azhar ya fayyace maka zance filla filla dalla dalla cewa duk wanda ya mutu yana shirka dan wuta ne to kai menene kuma na kwakwafewa sai ka roka mashi Allah ya gafarta masa kana tsammanin Allah na canza alƙawari ne yana saba alkawari ne bayan ya ce duk mushriki wuta zai saka shi kuma ka zo ka ce a kana tsaye kai sai an mai gafara to shi yasa Allah sai saukar da zancen cewa bai ma dace kai mai imani ka roƙa ma mushriki gafara bayan mutuwarsa akan shirka bayan ya bayyana maka cewa dan wuta ne wuta ce sa bi an ya mutu alal kufr ana gane mutum wuta zai tafi ne idan ya mutu akan kafircin da yake ya mutu akan shirka sai gane wannan dan wuta ne amma duk wanda ba kan kafirci da shirka ya mutu ba ko da yana da manya-manyan laifuka da zunubai ba za ka ce mai da mutu ba don bai gagari Allah ba duk tarin zunubi shi ce ya yafe masa inda babu shirka ce inda babu hada Allah ta'ala da wani to Allah na gafara zunubi amma mushriki ne Allah ta'ala ce baya mushi gafara inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik liman yasha Allahu ta'ala baya gafarta ma wanda ya mutu yana shirka da shi kaga da zaran bawa ya mutu yana shirka to dan wuta ne automatic yana da automatic ticket zuwa wuta to shi yasa Allah ma ta'ala ya saukar da nasi cewa bai kamata ba kwata-kwata ka roka bai gafara Allah cewa ya yafi mishi hakan bai dace da kai ba sakamakon imani da kake da shi to kaga kenan duk mutumin da ya mutu yana shirka yana kafirci kai da shi ba wani dalilin cewa Allah ya ji ganshi Allah ya mishi gafara Allah ya mishi ba za ka faɗi wannan ba domin Allah ta'ala ya hana ka saboda ta bayyana fili cewa dan mutu ne amma dan mutum yayi sata yayi kisan kai yayi kaza yayi kaza yayi wasu manya manya laifuka al'amarin shi wurin Allah yake insha ghafara lahu wa insha azabahu in yaso ya gafarta masa in yaso kuma ya kama shi da laifi ba ka da cewa wani ai ya mutu yana shan giya ka ce ina ai dan wuta ne wuta zai tafi ba za ka wannan maganar ba in Allah ya ga dama yana iya yafi mushi, dillai kuka shan giyarsa ina fata an fahimta so wannan ayar abinda take karantar da mu shine Allah ta'ala ya gaya mana bai dace wa annabin Allah ba bai kamaci annabi ba da wanda duk yayi imani idan mutum ya mutu yana shirka ka tsayi gaban kabarin shi kana cewa Allah ya shiga wani kisa yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu yi takatsantsan da su idan kana da aboki ko amini wanda kila makaranta ta hada ku ko wurin aiki shi ba musulmi bane sai ya mutu ko kuma aka yi mishi mutuwa amma shi ya mutu ko kuma cikin 'ya'yansa ko matarsa ko wani nashi ya mutu sai a ce za ku tafi daga wurin ma'aikatar ku ko makarantar ku don yi mishi ta'aziyya da jajantawa to ba za ka je kana cewa Allah ji kan wanda ya rusu ba kamar ka je ta'aziyyar musulmi a sai dai kawai kai dubara da wayau irin ta hausawa ashe dan uwanka ka rasa ashe mata kace ta mutu to Allah ya baka hakuri kawai kenan Allah ya baka hakurin rashin ta da kai ita wanda ta mutu ba uwanka da ita wanda ya mutu ba ruwa shine kake da alaka da shi shi dama a wurin aiki ko a makaranta sai kace Allah ya bashi hakuri amma ba za ka ce to Allah ji kanta Allah ya mata gafara Allah sa aljanna makoma <laughs> ga akwai rudani a cikin wannan wannan alama ce cewa baka da saiti ko ba gaba mutum ya burge kenan kamar wani sabon rediyo to lalle wanda duke da imani baya halatta a gare shi yayi addu'ar Allah san barka me addu'ar Allah san barka bi mana addu'ar Allah jikan addu'ar Allah jikan wanda ya rasu ainihin abin gannan bayan mutuwarsa aje kana roƙa mashi Allah ya yafe mashi ya ji kansa ya kaza baya halatta wannan an hana annabi ya yi ma amminsa kaga ko kusanci babu wanda ya kai annabi da baffansa manzan Allah da baffansa da amminsa duk da abin da amin ya yi masa ta goma shi na kula amma Allah ta'ala ya ce kare roƙa mai gafara kada ya roƙa mashi gafara duk da abin da ya yi na kulawa da shi so ina ga kai da dan uwantaka ne kawai ta aiki ko ta makaranta ko ta abin da ya kama da wannan baya halatta ka samu wanda yake mushriki bayan muto shi kai cewa Allah ya ji ganshi kawai sai dai ka ba wanda ya rasa dan uwan nashi hakuri Allah baka hakuri in yaya ne kuma ka ce Allah musanya maka da wani in dan shi ne ya rasu in ka lura yana da son haihuwa kenan dan su basu ma sun kace Allah musanya mai da wani kamar kana roko mai haihuwa ne in kuma dama ba soki ba kace daga dai ba shi hakuri shi ya fi komai soki amma za ka yi samun mutanen mu waɗanda ba su da sai sai a je a ce to ayi addu'a ba da cika mana kuma har ne aka je ta'ziya bayan kowa ya gama rubuta sunan shi cikin littafi sai a ce to wa da bismillah yi mana addu'a wai sai a yi dubara sai a shiru a ta mimi mimi da baki yaudara ke ku gaya mai yayi hakuri kawai ku da shi Ya fata ku ta kawai ku lallashe shi ya hakuri amma batun ku roƙa ma wanda ya mutu gafara ma damar ba musulmi bane Allahu ta'ala ya haramta wannan yayi hadi akan haka Allah ta'ala ya tsare mu وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه كما روك غافرة النبي إبراهيم يو ما هيفنسا bai kasance ba face dan yayi masa alƙawarin zai roƙa mashi gafara ne shi annabi Ibrahim ya yi ma mahaifinsa alƙawarin zai roƙa mashi gafara ɗan uwa a cikin mutane duka kai ba ma mutane ba a cikin annabawa annabi Ibrahim yana daga cikin ulul azumi na rusul manyan annabawa first class daga cikin manzanni annabi ibrahim yana ciki amma a tare da haka baban shi ba musulmi ba ne wanda ya haife shi bai da imani sana'ar sama sai da gumaka ne kuma akan haka ya mutu har sai da annabi ibrahim ya yi alkawari tsakanin shi da shi cewa zai roƙa mashi allah ya mai gafara inda ya biyo shi bi ya inda yace la astaghfiran la astaghfiru laka rabbi yace wallahi zan roƙa maka da sannu la astaghfiru laka rabbi zan roƙa maka gafaran mahalicina ga ya masa alƙawarin zai mishi roƙi Allah ya mishi gafara raja'an an yusli fa tsammanin shi ko fatan da yake yi ya musulunta ya ce zai roƙa mishi Allah gafara ne tsammanin annabi Ibrahim mahaifin zai shigo cikin addinin Allah ya musulunta ya gyara tsakanin shi da mahalicinsa, tsammanin sa kenan shi yasa ce zai roƙa mashi Allah so amma falamma bayyana lahu lokacin da abu ya fito mashi fili tamkar rana lokacin azhar annahu aduwwul lillahi cewa baban nashi makiyin Allah ne baya son Allah baya son gaskiya baya son daidai bi mautihi alal kufri ya gane hakan ne kuma bayan mutuwar baban akan kafirci dan bawa baka iya cewa ka gano ba zai shiryu ba ba daidai ba ne wajen kai mai nasiha ya kan gare ka ja hankalin shi ya liƙe ya ɗabi ka ce kai wani an yaga zai shiru a wannan al'amari ne na Allah amma idan ya mutu akan wannan tafarki na kafirci shikenan kaga abu ya fito fili wannan baka bukatan wani tafinta baka bukatan wani dogon bayani alamun da ke gwada ba zai yi imani ba mutuwar shi akan kafirci shi kai shi annabi Ibrahim yayi ta kwaɗayin baban shi musulunta ma ta bayyana lahu lokacin da ta bayyana ma annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam cewa baban shi ya mutu akan kafirci barra Aminu. sai barranta daga gare shi Ta tabarra'a minhu bi ma'ana taraka al-istighfar la sai ya watsi da istighfarin da ya ce na zan ta roƙa masa Allah gafara sai ya bari ashe ya ce zai roƙa mashi Allah gafara ne lokacin da yake da rai lokacin da yake dil haya yana bisa doron ƙasa da numfashi shine yake ta roƙon Allah ya gafarta mashi mai cikin addinin musulunci bayan mutuwar baban akan kafirci annabi ibrahim shi ma sai koma gefe ya ce shi kenan ya barranta daga wannan mahaifin nashi ba shi ba roƙa mashi Allah gafara inna ibrahima Allah ta'ala ce lallai annabi ibrahim la'awwahu ay kathiru ta'awwuh wa huwa kinaya ala fardi rahmatihi wa riqqatu qalbihi mutum ne mai yawan tausayi da jin kai da zuciya mai raurawa annabi ibrahim mutum ne mai tausayi ƙwarar gaske ba shi da kasawa qalb zuciyar shi ba kangararriya bace ba ba busasshiyar zuciya ne da shi ba Allah ya ba shi zuciya mai laushi mai taushi sannan halimun saburun alal mutum ne mai haƙuri akan cutar wanda ake masa yana da hakuri a cutar da shi ya daure ya jure ya kau da kai daga cikin abubuwan da suke gwada yana da juriya a wurin cutarwa kawar da kai ga mahaifinsa baban shi ne shi ya haife shi amma ya iya ɗaukar responsibilities na mahaifin duk da kasancewa shi ba musulmi ba ne bai watsar da shi ba bai wofantar da shi ba bai neglecting ɗinsa ba yana ba shi wannan rigat din ta mahaifi amma kuma tun da ya mutu ya gane ba zai musulunta ba ya mutu akan kafirci kenan sai ya watsi da shi haka gaskiyar hakuri gaskiyar magana afwan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam halimun ai shadidu sabr mutum ne mai matsanancin hakuri kwarar gaske akan dukkanin cutarwa an cutar da shi ta inda har ya kai sai da aka jefa shi dan a kona shi saboda an yi an ya bar wannan da'awa ya ki bari an yi duk abin da za a yi a raba shi da kira zuwa ga addinin Allah ya ki kira zuwa ga tauhidi ya ki ya bari sai aka yi kawai conclusion a kashe shi a haɗa wuta kawai a jefa shi haka aka je aka wo lugudan kayan wuta aka haɗa wuta ta yi rushi ta yi garwashi aka kama shi aka jefa shi ciki inda za ku gane cewa duk wanda bai da imani baya kaunar mai imani ya za ka haɗa wuta ka jefa dan adam a cikinta amma tun da ba kauna tsakani ba wani abaka jefa jin kuɗi haka suka ɗauke shi suka jefa shi a cikin wannan wutar amma kasancewar wutar ita kanta baiwar Allah ce sai Allah ya ce mata me qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim muka ce ya ke wuta ki zama sanyi da aminci ga annabi ibrahim sai gashi a cikin wuta kamar yana cikin ruwa babu zufa ballanta za ka ce wutan ma na gasa shi yadda ka san wanda ke cikin ruwa hankalin shi kwance haka yake a cikin wutar saboda mahalicin wutar ya mata umarni da cewa ta zama mai aminci da sanyi so kun ga wannan na ishara zuwa ga cewa lallai dole ne in har za ka yi da'awa sai ka yi hakuri a kanta tunda annabi ibrahim sai da ya haƙuri da juriya ya ga abubuwa daban-daban to kai ma da duk ka ɗauki wannan turba ta annabawa ta harkar da'awa da kira to lallai sai ka yi haƙuri da cutarwa shi sa muhammad bin abdul wahab a littafinsa na usulul salata yake cewa dole ne ga kowane musulmi ya san abubuwa guda hudu na farko ce al'ilmi dole kai ilimi domin da shine ake sanin Allah subhanahu wataala babu yadda za a yi bawa ya san mahalcin sai dan yayi karatu karatu shi ke fayyace maka maqadirul lahi ta'ala karfin ikon Allah da kudarsa idan kana cikin yunwa da kishirwa da jahilci baka san ma wane ne Allah ba sai a gaya maka Allah karka gana abin kaman wasa kaman wata drama saboda baka da ilimi wajibi ne musulmi yayi karatu ya ilimi abu na biyu al'amalu ne aiki da ilimi bayan ka yi karatu kuma sai ka saka shi into practice ka saka karatun naka a aikace a rika ganin karatun yana naso a gaɓoɓinka a faɗi tashinka a rayuwarka a rika ganin karatun yana naso sannan abu na uku wasu allah zamani ka yi haƙuri a kan cutar wadda za a yi maka kansa ko ko shine na ƙarshe na uku shine adda'watu ilayhi kira zuwa ga ilimi bayan kayi karatu kayi aiki kuma sai ka kirayi mutane dan suna ganin ga ilimin kuma ga aiki sai ka ce ku zo mu ta yi ka kira mutane zuwa gare shi adda'watu ilayhi kenan wannan abin wajibi ne kowa ya sani harkar da'awa harka ce ta mutum duka babu wani ɗaya daga cikin musulmi wanda ba da'iya ba kowanne mu mai da'awa ne kowanne mu mai wa'azi ne mai fadakarwa ne ya danganta a inda kaga an yi barna lokacin da kaga an yi ba daidai ba a gaban ka zaka tsawatar ka kwaba kai nasiha da gwargwadon dama da horewa da ilimin da Allah ya hore maka wannan aiki ne namu na mu duka sannan abu na shine hakuri akan cutarwar da za a yi maka sakamakon wancan karatun da aikin da kuma kira dole sai an yi hakuri da cutarwa za a gamu da cutarwa kala-kala hanyar da'awa abin da ta gada kenan babu wani ba annabi ko manzo da ya da'awa face ya cutar da shi daga cikin magabata babu wanda ya da'awa face ya gamu da kalubalen rayuwa kala kala dama Allah ta'ala ce hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun mutane kuna tsammanin kawai a kyare ku kuce kun yi imani ba za a jarraba ku ba ce kai ahlus sunna ne kawai a kyare ka ba jarrabawa wallahi ba zai wuce Allah ya jarraba ka domin Allah madaukakin sarki ya rarrabe tsakanin masu imani na gaske da masu imani na ƙarya su dole ne bawa ya gamu da jarabawa a matsayin shi na mai da'awa shi sa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya gamu da jarabawar har aka jefa shi a cikin wuta shi sa Allah madaukakin sarki ya ce mutum ne mai haƙuri Allah fa yabe shi da haƙuri da aka dole Allah ya ce mai haƙuri ne kai ka san ya kai a turbar haƙurin haƙurin ya kai matuƙa ƙwarar gaske ya za ce innahu inna ibrahim la'awahun sai ce halimun mutum ne mai matsanancin haƙuri da mai da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da taushin hali ba ya da taushin hali lokacin da mutanen shi suka je ayi abu gannan ya sassare musu gumaka suna can suna barci ya biyo dare ya shiga ɗakin gumakan diya ya jirgita su ya cire wancan kafa ya cire wancan hannu ya funtile ma wancan kai ya musu dai daban-daban bai kwantar da su duka ba sai dai ka ga wannan tsaye ba hannu da wancan ba kafa wata kan duk an dai gurgunta su an lalata su lokacin da suka zo suka gan shi allolinsu akan haka sai hankalin sai tashi ake tambaya man fa'ala hadha bi alihatina wani ce kai akwai fa wani matashi sami'ina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim mun ji wani matashi a cikin gari yana aibanta mana allolinmu yana maganganu akan alloli yuqalu lahu ibrahim ana kiran shi da suna ibrahim sunan shi ibrahim fatu bihi ala ayunin nas ku je ku taho da shi akan idanun mutane a kira mutane kowa ya zo ku yi mai tambayoyi ku ji me yasa yin alloli wannan baran barama don me yasa rima Allah hannu me yasa ban talima Allah kafa shi ku tambaye shi lokacin da suka tambaye annabi Ibrahim bayan an zo da shi man fa'ala hadha bi alihatina ya Ibrahim wane ne yayi ma'allolin mu wannan kasassaba ya kai Ibrahim sai ce me bal fa'alahu kabiruhum hadha yace ba ba wanda ya musu wannan aiki sai wannan babban nasu shi wannan babban da ke tsaye shi lahiyar shi lau ba a cire mai hannu da tsawa ba duk shi ya bi sauran alloli ya yi maganin su saboda kuna hada shi da su kaga hikima ta da'awa ce babban Allah ne ya yi maganin yan ƙanana amma fasaluhum in kanu kodi ku tambaye su in suna magana su ba ku labarin waye musu wannan aiki ka ji da'awa fa hankali ce cikin ruwan sanyi shi ne suka kalle suka ce to ai kai ka san ba sa magana fa kai da ka ce mutum su kasan ba su magana su kaga wannan na ishara zuwa ga cewa shi mai yin shirme a mafi yawan lokaci bai faye gane shirme yake ba sai an bi shi a hankali sai a kai shi bango gane shiri ta yake yi in ba haka ba yaya za ka zo Allah ka ba hannu ba kafa ka cewa yi ma Allah wannan abu to in har Allah ba zai iya kare kai shi daga cire hannun da za a yi masa ko karya masa kafa to kai ka ce Allah ya taimake ka in bai iya taimakon kansa ba ai wanda duk ba zai iya makansa ba zai iya wani ba faqir shay ila yudhi wanda bai da abu bai iya bayar da shi wanda bai iya kare kai shari'a kai ya kare ka shi yasa yana daga cikin tabarbarewar tunani bawa ya rata ya laya ya ce wai ta kare shi laya da in ka aje ta kasa dutse ka dandake ta ba ta iya tsallata ce ni ban yadda a dandake ni ba ko ba haka ba idan ka bar guru ko kambu yaro karami sai ja shi ki sai cikin kwata bai cewa ni ba za ni ba ya cije yaro yayi yayi dole ya aje shi da ya fuzge shi sai ta tafi da shi amma saboda damsul basirati da rikirkicewar tunani kawai sai mutum ya rata ya guru ya rata ya laya ya wani ne wai shi wannan abin ne kariya saboda gaba ɗayan kwakwalwar shi ta su kurkuce Allah madaukakin sarki ya tsare thumma innan nafsa lallai rayuka na mutane rayuka na mutum dan adam yana mai son dan uwansa a ɗabi'a mutum mai son dan uwansa ne amma a tare da haka Allah madaukakin sarki ce in dai ba musulmi bane ba mai imani bane baya halatta a roƙa mai gafara baya halatta amma kafin ai hani shikenan kowa ko dan uwanka ya mutu yana arne sai ka gaba da roƙon Allah saboda wannan soyayyar da ke akwai kai fa ka san ba musulunci mutu yana yi ba amma sai kai ta fadan cikin Allah Allah dan uwana ya rasu ka ji kai shi Allah kai bai yafiya kafin a saukar da wannan ayar haka sahabbai masu dangin da suka mutu ba cikin musulunci ba suke bege na roƙa musu Allah rahama da jin kai amma tunda Allah ya saukar da wannan aya ai shikenan magana ta gare ba wanda ya ƙara roƙa mu wani dan uwan shi ko na nesa ko na kusa da ya mutu akan shirka ya roƙa mai gafara Allah mu dauke sai Allah ta'ala ya ce وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون نعم الله تعالى يقول وما كان الله ليضل قوما الله تعالى بيكسن شيء ميبتر دبايبا bai kasance zai batar da wasu mutane ba ba'da idh hadahum bayan ya shiryar da su suna cikin addinin musulunci suna da imani da yarda da Allah Allah bai kasance mai batar da bayansa ba bayan shine ya shiryar da su hatta yubayyana lahum ma yattaqun har sai ya bayyana masu abinda za su rika na ayyukan nagarta da za su hada su da Allah cikin aminci idan suka gine kuma sai ya rabu su amma haka kawai Allah madaukakin sarki baya batar da mutane bayan ya shiryar da su bayan ya dora su akan shirya ya dora su akan daidai mutane ne nagartattu haka kawai Allah baya mai da su kuma batattu sai ya bayyana masu abin da za su riga na daga nususu shar'iyya na ayyuka na gari idan sun ki sun yi watsi to shikenan kuma dama shi addinin musulunci babu tilasta cikin sa la ikraha fid din ba a matsawa dole doliya faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura babu matsawa a ya riga ya aiko ma da manzo ya aiko ma da dan aiki ya so kan ma da littafi annabin nan bai yi kasa a guyo ba wurin fayyace maka zare da abawa na abinda littafin ya kunsa na sakonni da manufofin Allah a rayuwarka wannan kuma ya rage ruwanka in ka so ka imani in ka so ka gi in ka so ka zabi hanyar shiriya in ka so ka zabi tabata amma dai Allah ya ce baya batar da mutane bayan ya shirye da su sai ya nuna masu hanyar shirya ayyuka nagartattu idan suka yi watsi da su shikenan kuma su suka gadamar damar bacewa kenan inna Allah lalle Allah madaukakin sarki bi kulli shay'in alim masani ne game da dukkan komai wa minhu na daga cikin ilimin Allah ta'ala sanin ainihin waɗanda suke batattu da kuma rarrabe su daga waɗanda suke shirye ya san wanda yake shiryayye ya san kuma wanda yake batacce alimun bi kulli shay babu wani abin da bata ne wanda Allah bai san shi ba ai shi ke tsara batar da shiryar ma saboda haka babu wani abu wanda zai bata Allah ta'ala bai san shi ba babu wani abin da zai shiriya Allah ta'ala bai san shi ba hasali ma shi ya tsara shiriyar da batar sannan ya baka hankali kuma ya aiko ma da manzo kuma ya saukan ma da littafi dan a maka karatu ka fahimci inda aka dosa sai ka zabi ina zaka nufa kai ma in ka so ka zama ahli sunna in ka so ka zama dan bid'a an dai aiko da manzo sai ka kalli rayuwar shi in ta burge ka kwaikwaya ka zama ahli sunna in kuma rayuwar annabin ba ta baka sha'awa kuma kai watsi da ita ka zama dan bid'a duk wanda kai dai inna rabbaka bil mirsad duk wanda ka zaba Allah na madakata yana jiranka za ka zo ka iske shi ka zaɓi shiriyar koko ka zaɓi batar walamma amarahum bi muqafa'atil kuffar albatta bayan Allah madaukakin sarki ya umarci masu imani da cewa su yanke alaka da kafirai kwata-kwata walau kanu uli qurba da kau yan uwa ne na kusa bayyana lahu bayan wancan umarnin sai kuma yi bayani cewa inna allaha إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير inna allaha lahu mulku samawati wal ard Allah ta'ala ce lalle Allah ta'ala shike da mulki a sama kuma shike da mulki a ƙasa wa huwa fi samai ilahun wa fil ardi ilah shine abin bauta a sararin samaniya haka shine abin bauta a bisa doron ƙasa shike da mulkin sammai kaf kasan ma mulkin sa ne yuhyi wa yumit Allah ta'ala shike rayarwa a daidai lokacin da kuma shike kashewa in ya so ya rayar ya rayar in ya so ya karbi rayuwar wanda ya so kuma ya kashe shi wa malakum ayyuhal mu'minuna min dunillahi min waliy kuma ku masu imani ba ku da wani majibincin lamari bayan Allah ya hafazukum min wanda zai kare ku daga Allah babu shi babu wani mutum da zai yi tsayin daka ce sai ya kare ka daga Allah ba zai yi wallahi sai kun hadu da Allah ka ko kaso bi ma'ana sai ka je filin farfaje tashin alkiyama kuma sai an ma hisabi na ayyukan da kai in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran idan alkhairi kai ka ga kyakkyawan sakamako na alkhairi kai murna da marari da jin daɗi idan kuma kayi sharri kuma haka dai za ka yi dana sani a lokacin da dama sanin ba ta da amfani domin aikin gama ya gama ga ka gaban Allah magana ta kare amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wanda zai je lahira face da yayi burin dawowa duniya sabai suka ce har da kai manzo Allah annabi ce har ni duk wanda ya je lahira sai yayi burin ya dawo duniya idan ayyukan alkhairi kai idan ka je lahira ka ga sakamakon da Allah ya tattalar maka bin lada buhu-buhu tari-tari na lada sai ka ce ina ma dai za a dawo duniya illinka aikin don illinka ladar kana gurin dawowa saboda ganin sakamakon tari tari dalar lada Allah ya maka tsimi tsimi to haka kuma idan bawa shiriri ta yi tafka da bankaura idan ya ga tarin zunubi buhuran zunubi shi kuma sai ya burin ina ma dai za a dawo lahira a dawo duniya a don ya gyara sai dama Allah zai mai mu duniya da ya ga aiki a da mun gyara saboda ya ga tarin zunubin da ya aiwatar tarin ba daidai ninsa ba su kun gwanda na ishara zuwa ga cewa dai Allah ta'ala shi ke da mulki a sama shi ke da mulki a ƙasa rayuwa da mutuwa duka nashi ne ke iya rayarwa shi ke kashewa babu wanda ya sai rayar da kai sai shi subhanahu ta'ala, a daidai lokacin da ba mai iya an shi rayuwar kuma sai shi wanda ka ga ya mutu to Allah ne ya karar da kwanansa amma duk bakin ciki mai bakin ciki ba ya kashe ba kuma duk soyayyar mai soyayya kuma ba ya rayar da kai yau da Allah ya anshe kwanan wani duk yadda ƴan uwan shi ke son shi ba yadda suka iya ba mai iya dawo mai da ran mai abin ya anshe abunsa to haka kuma idan Allah ya so rayuwarka duk wani mai son ka mutu ai a gasa allan karhe allan menene ai wani tsafa tsafa ai menene kana nan saboda mai abin ya barka ka ita rayuwar a hannunsa take ita kanta mutuwar ma a hannunsa take saboda ka Allah ta'ala ce ya ku masu imani bayan Allah ba ku da wani majidincin lamari Allah ne ke jibintar lamarin ku Allah ka jibinci lamarin ku wala nasir yamna'ukum min dharrihi babu wani mataimakin da zai hana ku kuma in Allah ya tashi kama ku idan Allah ya tashi maka kamun kazar ku ba wanda zai tsaya ci a'a Allah ya kyale shi babu inna akhdahu alimun shadid shi Allah idan ya tashi kamu ba kyau kamun ka zo kuku yake yi ha kukun ya tashi damgar kaza ai sai da Allah ya yi da ta ji ya kawo sai tukun ya kar gabanta shi kenan ila ma kafin a yanka ta mutu saboda ta hadiya ta to haka Allah in ya cafki bawan shi abun ba kyau amma ya ga maka cewa baya kasancewa mai kama bawa haka kawai da zulmi da zalunci kama bawan shi baya yi subhanahu wataala sai ya aiko ma da dan sako ya saukar ma da littafi in ka so kai imani ka bi littafin ka samu kyakkyawan sakamako idan ka bijire kai abin da ka ga dama ya kama ka subhanahu wataala wala ya'ti an-nasru wala mu'awana illa minhu babu wata nasara ko taimako face daga Allah suke zuwa dukkanin kan sakalin cin nasara a hannun Allah yake haka duk wani nagartaccen taimako daga Allah yake zuwa ba wanda zai baka nasara sai shi babu kuma mai iya taimaka maka sai shi subhanahu wataala in ya taimaka maka ba mai iya kwace taimakon in kuma ya baka ci nasara ba mai iya anshewa in Allah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dal ladhi yansurukum min ba'di in Allah in Allah ya baku nasara ya taimake ku ya agaza muku ya shiga cikin hidimarku to babu mai iya anshe wannan ba. babu wanda zai ce ba ta yiwuwa sai Allah ya karya shi ba bawa ne nashi ba ya isa Allah ya daga shi ya maido hatta shi daga kan shi tashi shi daga zanawa ke tada shi ba Allah ba in ya so ba sai kwantar da kai male male kamar ruwa ba amma ya baka dama ka tashi ka tsaya ka kwanta ka miƙe kai tafiya kai kaza kai kaza idan ya so yau duka sai ya anshi kam ya anshe maganarka ya anshe ganinka ya anshe zamanka ya anshe ya anshe tsayuwarka sai ga kanan kwance kana numfashi amma kai baka mutu ba kuma baka ganin kowa kuma baka yi cewa komai gudanar muka gani irin wannan bawa kwance shame shame amma bai san me ake ba kuma yana da rai kai ka san bai mutu ba shi da kan shi da yake kwansan ya san yana da rai dan bai je lahira ba baya ganin mala'iku ku yake kudin ma bai garin ku saboda idanun sun rufe kila Allah ya anshe ganin ya anshe jin ya anshe maganar amma ciki da hanci suna numfashi ko ta baki ko ta makamancin wannan idan Allah ya ga damar yi ma bawa haka wake iya mai doshi, abe iya mai doshi. wa huwa aqrabu ilayhi min habli wari Allah ya fi bawa kusa da kanshi fiye da igiyar takalmi ko igiyar jijiyar da ke cikin wuyanka Allah ya fi ga kusanci da ita ta yadda ya gwada ma ba abin da kake yi face yana sane illa iyaka ka aiwatar da alkhairi ka samu kyakkyawan sakamako ko kai mummuna aiki kuma ka samu mummunan sakamako Allah madaukakin sarki ya tsare sai Allah madaukakin sarki ya ce laqad taba Allahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal الأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إن إنه بهم رؤوف رحيم وغزوة تبوك حصلت في غاية التعب والمشقة والعسرة yaƙin tabuka yaƙi ne da aka yi shi a cikin matsanancin hali da tsanani da takura an yi shi a cikin wahala ƙwarar gaske ga tsananin zafin rana ga tawagar da za ta tafi ba talauciyar tawaga ce talakar tawaga babu isassun kayan yaƙi babu isassun abubuwan hawa means of transportation din ma babu dawakin da raƙumman ba arzikinsu kuma ga shi yaƙin da za a tafi akwai tafiya mai nisa kuma a ƙasa ga yaƙi ne na halin ƙaƙani kai haka waɗanda suka fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da shi annabin karan kansa Allah maɗaukakin sirki ya ba su nagartacciyar sakamako da aka je ko yaƙi ma ba ba ya sa ma zuciyarsa abinda zai faranta ransu bi kaulin ta'ala Allah madaukakin sarki ce da kattaballahu ala nabi Hakika, tabbas inji Allah ta'ala wallahi Allah ya yafe wa annabinsa wal mutanen da suka yi hijira daga makka suka taho madinan da suke cikin tawagar su ma duka Allah ya yafi musu wal ansar mutanen madinan da aka taho da su bayan su ne masu masaukin wanda suka yi hijiran su ma suna cikin tawagar su ma Allah ta'ala ce bi ya yafi musu alladina taba'uhu fi sa'atil usrati waɗanda suka bi annabi a halin tsanani halin tsanani da kakani kai suka bi shi yakin tabuka aka tafi da su a wannan lokacin Allah madaukakin sarki ce ya yafe musu duk abin da suka yi na zunubi ce ya yafe musu wanda Allah ya ce ya yafe musu kai sai ka zo ka ce baka yi daba kai awa kai awa kai dan shi'a in ba rikici da rigima ba Allah ya ce ya yafe mutanen kai ka ce a'a yan wuta ne to kai ke da wuta ko Allah shi mai wuta da aljannar ya ce ya yafe musu duk wanda ya je yakin tabuk alqatta ballahu ala nabiyyi wal ladina ko wal muhajirin wal ansar haqiqa Allah ta'ala ya ya karbi tuba ya yafe ma waɗanda annabi da waɗanda suke cikin muhajirun da waɗanda suke cikin ansar waɗanda suka bi shi a wannan hali na kakani kai shine ta tabuka kana rajulan Simani tamratan mutum biyu saboda tsabar talauci na wannan rundunar mutum da ke raba da bino daya abinci ne fa za a ci sai a ce kai da wannan ku raba kwara daya kai da wancan ku raba daya kai da wancan ku raba daya saboda babu abincin amma fa dabinin ba irin dabinan mu na Najeriya bane kar ka dauka wani dan marayin dabino yadda mai wuce kan dan yatsa ba dabino ne kundume mai in aka ci ɗayan ana ɗan samun sauki to rabi rabin ma sai ya samar da sauki a taɓa ba labarin wani abokina da ya tafi karatu egypt ya je kasuwar dabino ana ce mata su tamar kasuwar dabino in ka je dabino ne kawai ga nan iya gani to da ya je rika ganin wasu kuma kuma dabino ce mai yana da ce dabino ne wancan mai shewa biyu ne haba yanzu na gane karatu an ce dama manzo Allah ya shi ana cin dabino kwara biyu ko a ci dabino biyu ya sha ruwa ya kunshe ce da ashirin wannan suke ci ba <laughs> ce ba irin wancan namun ba wani dan da dabino bawan Allah da ka tauna shi diya watsi ma cikin baki ma ya kare ji ma ciwo wallahi kai ke kamar an ta dabam da ka fasa kuru diya watsi ba ga rashin tsoro da sai ka bude bakin mata su hito amma dan kai ma namijin duniya ne kawai sai ka bar shi ka ida taune shi ko haka ba to ba irin wannan dabino ake magana dabino na girki wanda aka guda daya namijin dabino ne to amma duk da haka dai ai alama ce ta babu a ce dabino dai sai mutum bisu raba alama ce ta babu gaskiyar magana haka kuma zaka ga mutum goma sun haura kumi daya wal ashara yaqtabuna al ba'ira al ba'iratu al wahid kaga mutum goma a bisa raƙumi ɗaya wannan ya goya wanda an makalkale da ka ga mota wannan hada wasu suna balbela kai kasar talakawa ne harkar babu ce kai da za ka Legas me kai ka hawa waju kai babu babu ita za ta saka ce ka hawa waju waju ake ce mata ko duk kuma kuma kalkale in aka yi hadari sai da Allah ya yi da kai da shanu duk ku ya mutse saboda tare kuke da su kana yi ma kana dauke sa yana girgiza kafan shi haka za ka ga mutane sun yi balbela alamar babu ce da kaga wannan alamar tsiya ce duk kasar da kaje ka gaka akwai tsiya a kasar amma kasar da ke da arziki shanun ma cikin mota da AC yake dauka su wallahi cikin AC farai kuwa kuma yanka shi za a yi amma sai ya sha isi kafin ya bi duniyar kaga an taimake shi ala lakalli to amma anan kai kan kama mai mutum din baka sha isin baballanta na wani ya sha isi saboda haka sai ka hawaju shi ma ya hawaju kafin ku je Lagos din duk kun wajibu da kai da shanun kowa wujiga wujiga za a isa To haka sabai suka tafi yakin tabuka saboda tsabagen talauci da babu raƙumi za a kashi kamar an mai ƙawanya an hahaye shi wa shiddatul har ga kuma matsalancin zafi yanayin ana zafi ƙwarin gaske kaga duk shika-shikan dai shiga uku ya tabbata ga yunwa abin hawa mutum kaza sun ci kwaikwayo wuri da ga zunzurutun zafi da kasan sayan da Allah yi min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum bayan gab yake ya zai qulub fariqum minhum zukatan wasu daga cikin su kadan suke su karkata a ittiba'ihi daga cewa kai anya ko zamu iya bin annabi cikin wannan yanayin kuma ba mai zama mu gida mu ki fita ba zukatan sun kusa su karkata zuwa ga kin bin annabin filin yakin kin kin girsu ce su ma ba su zuwa si khallufi saboda abin da ke cikin tafiyar na tsanani ga babu abinci wadatacce yalwatacce ga babu abin hawa wadatacce yalwatacce ga babu makamai ga zuzurutun tsananin zafin rana da sauransu wannan yasa wasu kaɗan daga cikinsu gab suke ji Allah ta'ala ya zigu ƙulubu farikin wasu daga cikinsu saura iris su masu karkar sai kai ba mu fita sun mata ba alai sai Allah ta'ala ya karbi tubar su ya tabbatar da su duk da haka suka suka ce gara mutai kai ko gara ma a tai da'a mutukar ma a dawo suka hau dai suka makarkali haka aka tafi da su innahu bihim raufur rahim lallai shi Allah ta'ala game da waɗannan mutanen mai jin kansu ne mai musu rahmani wannan ayar tana isharar zuwa ga cewa duk wanda ya je yaki tabuka Allah ta'ala ce ya aishi tubarsa don Allah in ba neman ta da zaune tsaye ba mutumin da Allah ta'ala ya ce ya karbi tubarsa ya yafi masa kai ne ka koma gefe ka ce kai baka yarda ba kai awa Allah na shawara da kai ne abokin wasan ka ne ya ce yi ka ce a'a ina fata an fahimta ko ko kana nufin kana da wata rindina da za ku yi fito na fito da Allah ne ya ce ya yaje kai an ji lahira ka ce Allah mu mu yayi ba wai in ba ma rigima ba dan shi da baka taba haduwa da wani sahabi ne ba kuma kai ka zo ka ce shi sabon dubba ka yake musu me suka yi maka da suka yi maka ne, ina kuka haɗu ina fata an fahimci wannan shi sa duk duniya babu lalataccen mutum kamar dan shi'a Karshen lalacewa ka samu dan shi'a yasa Allah da ya tashi wahalar da su sai dora musu tafiyar ƙasa ko sai yana daga cikin wahala a rayuwa a sama tafiyar kasa wallahi da motoci da komai sai a aje a kama hanya kawai ai tai <laughs> kuma ba wanda zai shiga mota sai shugaban yana cikin ezi shi yana kallon su su tumakai sun sun kama hanya sai a tafi da mota fa daga katsina a je malumfashi can ne miƙati daga daga miƙati malumfashi sai a dandare hanya har Zariya. kowa nan zai ajiye motar shi daga nan fa ku shiga motoci har da na haya ku biya kuɗi zuwa miƙati malumfashi da an je can sai a aje sai a dandare hanya sai yadda Allah ya yi haka za a yi ta tafiya yana daga cikin nau'in azaba da Allah ya musu tafiyar ƙasa wani ɗan uwa ya auri wata abu gana yar shi'a hali sunna ne suka rabu da mijinta yar shi'ar ita kuma ta gashi annan nan ma kai wai ta bata gane ba kai ta bar shi'a ma ta ce ita hali sunna za ta aura ta aure shi dama yana da wata matar so yake cewa shi abin da ke burge shi da wannan sabuwar matar ta shi eh, shi an zata ungwa ba taba tambaye shi kudin keke nafin ba to na ba tambaya ta amma ke duk in zaki da dai kice kudin keke nafin to idan ta saba da yake ta ga yi training ce ita ga wannan fata da wannan orientation eh, shi abin da ke ba shi sha'awa wallahi ba ruwanta da wannan kudin keke nafin amma ki sai ki matsa wani kudin ki fitan da rika kawai <laughs> to ya ga ya rasa gane ita wancan ba haka take bai ta ita ba taba shiga cikin wancan balaguran ba Allah madaukake zargi ya datar da mu na ga ya kamata mu kwana insha Allah ta'ala sai da Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu tashi aya ta 118 insha Allah ta'ala mun kwana aya ta 117 abinda na faɗa zama daidai Allah ban mulada wanda ne kuskure Allah ta'ala ya mana afwa da yafiya Allah ya samu cikin ba su na kure albarkacin rayuwa mun sani ba ko za a samu tambaya ko kuma ƙarin bayani akan wani abu da na faɗa na'am bismillah na'am na da aka jefa cikin wuta na ban ji ba ba su wani bayani ba kamar yaya inda sun zo e ba abinda ce gwarai a dole a samu repentance mana ai akwai waɗanda nan take za su tuba su imani kwarai da gaske da ganin wannan ya zama extraordinary mutum saboda haka hankali sai ya yarda da shi ana an samu wanda suka imani kuma an samu wadanda za su ka wannan tsari ne ka san wanda da Allah bai bada alheri ba jisan da wani miracle yazo sai ce wannan akwai tsabi cikin shi sai ke da amma akwai wanda sun sallama kwarai gaske sun gane cewa lallai bawon Allah ne nagari zancen da yake faɗa gaskiya ne kuma suka imani da shi kwarai da gaske na'am alaikum salam Eh, eh to ai addu'a ita ma kuma ana yin ta ne ga wanda yake musulmi dole ka rubuta ma wannan eh, abin dannan ah, menene RIF IRP ne ko Red Peace don da ka rubuta ma wannan ai kana nufin kana da yakinin cewa musulmi ne ya mutu ba mushriki ba babu laifi don ka rubuta masa haka ai addu'a ce kai mishi amma dai akwai ruwa cikinta. ta kamar da ka cika mai addu'a sai kai masa harufa kamar zo wani kundin baki a IRP abbreviation ita ma addu'ar abbreviation kenan kada ta zai da yawa enam eh, haka sai mata addu'a na'am haka an an je taziya tun da yana gani haka haka eh to ya bugar da shi <laughs> da wannan dubara ce ta yan duniya babu laifi idan mutum ya yaka amma a nan ba wani ba gidan nan gidan wani ne kamata ya kawai a fito irin a mini siya mu addinin mu ya zaɓi haka ne babu a ai an ji ta'ziya ma Obasanjo ma matan shi ya ce a mata addu'a sai ka ce to mu addinin mu ya karantar da mu ba a yin addu'a sai mu wanda ya mutu yana musulmi kai kuma ta kama musulma ta mutu mun ba za mata addu'a ba mun zo ne mu jajanta maka a zaman mu na yan ƙasa tare da kai Allah ya baka hakuri ya baka jure rashin ta da kai ya maye maka gurbin ta da wata mata da ta yi ta zaka kaza kai masa maganganu kawai ku dace da ne eh, an je ni gidan ne <laughs> <laughs> wani akwai dabara ce kawai sai bugar da shi kuma amma sai ya gane a dan duniya ne shi ma sai ya gane ba addu'a ai yana ganin ne ake haka ake yi dan haka da zaka da zaka <laughs> Allah ta'ala Zamu mu dace shi addinin musulunci kawai magana ce ta gaskiya da gaskiya babu wani compromise. mutumin nan ba musulmi bane wanda ta mutum nan ba musulma bace kasance shi ne shugaban jiya mai ta'ziya in yace kaza sai ka ga mai addini kake fa kai naka da shi daban ne nashi daban ha to me ne wani koyo koya ci mu musulmai ne muna addinin nan ne da ka'idoji da dokoki na addinin mu bai ce mai matar ka addu'a cewa sai wanda ya mutu yana musulunci kuma musulma bace don haka mu abin da yace mana mu zo kai mai ma jadi dan alakar mu da kai saboda haka muna ma roƙon Allah ya baka hakuri yayi kaza yayi kaza yayi kaza ita kuma ba roƙo da ita da ya gan ku zai ta wannan da gaske suka addini suke yi babu wani maganar compromising ina fata an fahimta Allah ta'ala ya datar da mu na'am wa alaikum salam Allah ya halatta da yana cewa ya halatta wa idan mutum ya dauki ya mutu a rika yawo da hoton shi yana rubuta ai a menene RIP din baya halatta gaskiya baya halatta shi kan shi wata aibe ma halatta ba ya tiyawo da hoton mutum ba ya halatta ba abin da ya fi bukata ba mutum shi ba yawo da hoton shi ba addu'ar ita ce abin da ya fi bukata addu'ar ita ce abin da ya fi bukata Allah madafacin sarki ya mishi gafara ya mishi rahama ya ji kansa ya kyautata kabarinsa ya yalwata kabarinsa ya sanya cikin yan aljanna ya yi kaza shi ne abin da ya fi bukata fiye da wannan yawo da da hoton da ake yi ba daidai bane gaskiyar magana wasu ma za ka har kabarin za a dauka a ita yawo da shi ba daidai bane gaskiya ya saba mu shari'a Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa abinda na faɗa zama daidai Allah ba mu ladar wanda muka kuskure Allah ya mana afuwa da yafiya Allah sa mana zaman lafiya a ƙasar mu zaman lafiya a jihar mu zaman lafiya a gidajen mu zaman lafiya a kawunan mu ya kwaranye mana dukkan tashin tashina ya albarkaci rayuwarmu da albarkoki masu yawa alkhairai da ke a wannan wata Allah ya buɗo mana kofofinsu ya kare mu daga dukkanin sharri ya buɗo mana kofofin dukkan alkhairi ya yalwata mana arzikinmu ya kare mu daga talauci ya nisanta mu daga dukkan tashin tashina muna roƙon Allah madaukakin sarki duk abin da yake alkhairi a rayuwarmu Allah ka tabbatar mana da shi wanda ba alkhairi bane Allah ka canza mana fi alkhairi ka sa mana yadda da amincewa da abin da kai mana cin ya rabbal alamin muna roƙon Allah ta'ala duk wanda ke a wannan wuri kafin mu bukatunmu mu ba mai biyan bukatu sai kai muna da biyan bukatu a wurin ka ya rabbal alamin Allah ka biya mu kwa bukatu sun alkhairi shige mana gaba cikin al'amuran mu ɗaliban ilimi a cikin mu Allah ka karo mana kofofi da fahimta ka ba mu nasara ma'aikata gwamnati Allah ka sa albarka a cikin aikin waɗanda suka yi ritaya Allah ka koro ka karo musu buɗi na alkhairi waɗanda kuma suke neman aikin Allah ka yassare musu yan kasuwa Allah ka sa albarka a cikin kasuwanci jagorori kuma waɗanda suke jagorantar al'umma su ma Allah ta'ala ka musu shi ka kamu zuwa ga hannunsu zuwa ga dai daidai ka kare mu daga fada cikin da na sani subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk sabir karim